ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فسلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور أيها المسلمون اعلموا أن ديننا لم يترك شيئا إلا وبين فيه حكما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ومن ظن أن دين الله لم يبين فيه حكم شيء لم يبين فيه حكم شيء مما يحدث ويقع فقد ظن بالله ظن السوء كيف لا وربنا تعالى يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين قال ابن كثير عليه رحمة الله قال ابن مسعود رضي الله عنه قد بين لنا في هذا القرآن كل علم وكل شيء وقال مجاهد كل حلال وحرام وقول ابن مسعود أعم وأشمل فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خير ما سبق وعلم, وعلم ما سيأتي وحكم كل حلال وحرام وما الناس إليه محتاجون في أمر دينهم ودنياهم ومعاشهم انتهى كلامه رحمه الله ونحن في هذه الأيام نعايش تحركات سياسية من انتخاب المرشحين في مختلف الأحزاب السياسية وسيبدأ عن قريب الحملات الانتخابية ثم تأتي الانتخابات العامة بخصوص هذه الأمور يجب على المسلم أن ينظر في الطريقة الشرعية والرؤية الإسلامية في كل ما يأتيه ويضره ليبرأ لتبرأ بذلك الذمة وتتحقق المصلحة المرجوة من الرياسة فنرضي بذلك ربنا ونسله أوضاعنا ونخدم دولتنا ونحمي من الفساد والإفساد مجتمعنا فلا يظن ظان أو يتصور متصور أن هذه الانتخابات أمور دنيوية بحتة ومجرد تنظيمات بشرية لا علاقة لها بالأحكام القرآنية أو التوجيهات النبوية ولا شك أن هذا فهم خاطئ وتصور باطل بناء على ذلك فهذه بعض الوقفات أود أن أشارككم فيها حول ما يتعلق بالسياسة والانتخابات كي نسير على تعاليم ديننا الحنيف وقد خصصنا هذه الخطبة في بيان مسؤولية الناخبين المصوتين باختصار شديد وفي خطبة أخرى سنتطرق إلى مسؤولية المرشحين إن شاء الله تعالى الوقفة الأولى قد يكون التصويت في الانتخابات أمر متعين وذلك إذا ترشح المسلم مع غير المسلم في منصب أو ترشح من يحسن به الظن مع من اشتهر بفساد فيجب على المسلم أن ينتخب المسلم أو الصالح الذي يظن به الخير لأن ذلك تعاون على البر والتقوى وقد أمر الله تعالى به في قوله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والانتخابات بالطريقة التي نراها اليوم نظام ألجأت إليه الضرورة وليس بنظام إسلامي فيتعين فتعيين الحاكم في الشريعة الإسلامية يكون باختيار أهل الحل والعقد أما أن يمكن العلمانيون وغير المسلمين من الإدلاء بصوتهم واختيار الحاكم ففي هذه الحالة تتعين مشاركة المسلم الغيور دفعا للمفسدة فالانتخابات وسيلة لغاية وهي إقامة ولاية عادلة تحمي مصالح الأمة وإيجاد من يؤدي الواجب ويحسن الأداء وذلك واجب والقاعدة تقول إن الوسائل إن للوسائل أحكام الغايات ما لم تناقض شرعا أو يكون فيها محرم فإذا أهجم أهل الحق عن التسويت وأقدم على ذلك المفسدون فماذا ستكون النتيجة الوصفة الثانية انتخاب غير الكفر أو من عرف بالفساد تضييع للأمانة فتجب الموازنة في اختيار الأصلح والموازنة بين والموازنة بين الأمانة والورع أو الكفاءة في الانتخابات فإنه من توضيع الأمانة اختيار غير الكفر أو من شهد له بالفساد فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين السائل عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاءتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة أخرجه البخاري وقال نبينا عليه الصلاة والسلام من أعان ظالما بباطل ليوهد بباطله حقا فقد برئ من ذمة الله عز وجل وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أخرجه الطبراني في الكبير وقال الألباني في صحيح الجامع حديث حسن فإياكم أن تصوتوا لقرابة أو صداقة أو مصلحة شخصية فقد قال عمر رضي الله تعالى عنه من استعمل رجلا لمودة أو لقرابة لا يستعمله إلا لذلك فقد خان الله ورسوله والمؤمنين وقال بعض العلماء إن الانتخابات أو التصويت هو من باب أمر بمعروف ونهي عن منكر فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وشهادة ينبغي أن تقوم بالحق وأن يكون فيها تقوى الله تعالى يقول تعالى وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وإذا قصر عن الشهادة في وقت يحتاج إليه يحتاج فيه إلى شهادته فترتب على غياب شهادته إقرار لباطل أو تقديم لفاسد أو نحو ذلك فإنه قد يكون آثما بهذا إذ سكت عن حق وكتم شهادة وقد قال تعالى ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون والله جل وعلا يقول ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه فاشهد بالحق وقل بما يغلب على ظنك أنه الصواب وتحرى الإخلاص وتنزع عن أن يكون لك مقصد غير إقرار الحق والنطق به والشهادة به الوقفة الثالثة إذا استشارك مسلم عن مترشهم وأشرت إليه بغير الأصلح فقد خنته لأنه من الغش المنهي عنه ومما يدعم هذا ما رواه مسلم من قول النبي عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا وأقل حالات الانتخاب الانتخاب إبداء الرعي في المرشح وهذا أيضا أمانة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن أخرجه أبو داود وقال عليه الصلاة والسلام ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه أخرجه أبو داود فقد دلت هذه النصوص بعمومها على وجوب تزكية أو انتخاب واختيار الأصلح للمسلمين لأن ذلك أمانة وإلا كان خائنا للأمانة وغشا للمسلمين وإذا اعتبرنا الانتخاب تولية فالتولية أمانة وإذا وليت من لا يصلح للولاية فقد خنت الأمانة فالانتخاب في هذه الحالة تولية واستعمال لرجل على إصابة الوقفة الرابعة اسأل الله تعالى التوفيق والسداد والهداية والنفع في كل ما تقول به وتعمل فعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق والسداد سداد السهم أخرجه مسلم قال النووي عليه رحمة الله ومعنى سددني أي وفقني واجعلني منتصبا في جميع أموري في جميع أمور مستقيما وأصل السداد الاستقامة والقصد في الأمور وأما الهدى هنا فهو الرشاد ومعنى أذكر بالهدى هدايتك الطريق أي أذكر في حال دعائك الهداية من ركب متن متن الطريق وما أهوج الناخب للهداية والسداد وخاصة في انتخاب واختيار مرشح المناسب اجتهد مع الإخلاص لله أنك لم ترد بذلك إلا نيل رضا الله فقد قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فجعل لمن جاهد فيه هداية جميع سبله هدايته جميع سبله تعالى الوقفة الخامسة والأخيرة اهذر أن تورد نفسك في دم مسلم باسم سياسة, باسم سياسة أو الانتخابات فدم المسلم معصوم وكذا ماله وعرضه قال عليه الصلاة والسلام فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم وسيسألكم عن أعمالكم متفق عليه وفي رواية مسلم فليبلغ الشاهد الغائبة فإياك أن تضيع على نفسك فرصة النجاة فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لن يزال المؤمن في فسعة من دينه ما لم يصب دما حراما أخرجه البخاري فحرمة المسلم أعظم عند الله من حرمة الدنيا جميعا وفي ذلك يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا أخرجه النسائي وهذا الحديث وحده يكفي لبيان عظم هرمة دم مسلم ثم تبصر ماذا سيكون موقفك عند الله يوم القيامة إن أنت وقعت في دم حرام أو عرض أو مال نسأل الله السلامة والعافية وأخيرا أختم هذه الخطبة بدعوة كل من لم يكن بدعوة كل من لم يكن لديه بطاقة الانتخابات أن يسرع إلى الحصول عليها خصوصا أن حكومة الانتخابات قد خصصت أياما لتسجيل جميع من لم يكن سجل فيها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا للصالحات واصرف عنا السيئات واغفر لنا ما مضى وما هو آت اللهم أنزل علينا الرحمات وأفضي علينا البركات وضاعف علينا الحسنات وارفع علينا الدرجات اللهم امه عنا السيئات اللهم امه عنا السيئات وكفر عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا يا رب العالمين اللهم امنا في اوطاننا واصل ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين alhamdulillahi rabbil alamin dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya mana ni'ima ta imani da musulunci ya saukan mana mafifici a cikin littattafan sa shine alqur'ani ya aika mana mafifici cikin manzannin sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta mana mafi kyawun shari'a dukkan godiya ta Allah ce shi kadai dukkan alkhairi a hannun Allah yake dukkan al'amari zuwa gare shi yake komawa shi yake halittar abin da iga dama ya zaɓi wanda iga dama a ciki bayi ba su da tacewa a cikin zaɓin Allah subhanahu wa ta'ala dukkan godiya da yabo gare shi sun tabbata fil ula wal dukkan hukunci na Allah ne shi kadai kuma dukkan al'amari zuwa gare shi yake komawa ina shaidawa babu abin bautawa da dacewa da cancanta sai Allah ta'ala shi kadai wanda ke bashi da abokin tarayya ina shaidawa annabi Muhammad bawan Allah ne zababbe daga Allah Shi shi kamakin annabawa tsira da amince Allah tabbata ga annabi Muhammad ya dora mu akan hanya mai kakkiya wanda yake daranta yana da haske kamar yininta ba wanda yake kaucewa ga barin tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai wanda ya halaka tsira da amince Allah tabbata a gare shi da alayansa tsarkaka da sahabbansa bayin Allah na gari masu girma da waɗanda suka bi hanyar su har zuwa tashin alkiyama Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku ku kiyayi Allah wakshaw yawman ku ji tsoron wata rana la yajzi walidun an waladi ranar da da ba zai amfanar da mahaifinsa ba wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a ranar da abin haihuwa ba zai amfanar da wanda ya haife shi ba inna wa'dallahi haqq Allah ya ce sa gaskiya ne fala taghurrannakumul hayatud dunya kada rayuwar duniya ta rude ku gabarin tafarkin Allah wala yaghurrannakum billahi algharur kada mai rudu ya rude ku gabarin hanyar Allah tabaraka wa ta'ala in wa musulmi addinin musulunci ba abin da ya bari a cikin shari'arsa face sai da ya bayani ga musulmai babu wani abu face akwai hukuncin Allah da bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ciki duk wanda yake zato cewa addinin musulunci akwai wani al'amari na rayuwar musulmi wanda ba yi da ta cewa akai yayi kuskure ya yi mummunan zato ga Allah domin Allah ya saukar da wannan shari'a ce ta zamo ta game dukkan rayuwar ɗan adam Allah ta'ala ya ce wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay mun saukan maka da littafi wanda ke kunshe da bayanin dukkan komai wa hudan kuma shari'a wa rahmatan kuma jin kai wa bushra sannan albishir lil muslimin ga musulmi ibn kathir Allah ya masa rahama yake cewa abdullahi dan mas'ud sahabi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ce, kad bayyana lana fi hadal kur'an kulla ilmin wa kulla shai. wannan kur'ani ya ƙunshi bayani gare mu na dukkan komai dukkan wani ilimi ba abin da ya bari mujahid yace kullu halalin wa haram alqur'ani ya ƙunshi bayanin dukkan halar da haram ibnu kasir yace maganar ibnu mas'ud a'ammu wa ashmal ta game dukkan komai yace fa innal qur'ana domin shi alqur'ani ishtamal ala kulli ilmin nafi'in min khabari ma sabaq ya kunshi duk wani ilimi bayanin wani ilimi mai amfani na abin da ya gabata a baya wa ilmi ma sayati da ilimin abin ma da zai zo nan gaba wa hukmi kulli halalin wa haram yayi bayanin hukuncin duk halal da haram wa ma annasu ilayhi muhtajuna qur'ani ya bayani duk abin da mutane suke da bukata fi amri dinihim wa dunyahum cikin al'amuran addinin su da duniyarsu wa ma'ashin da rayuwarsu ba ke da ƴan uwana waɗannan kwanaki a wannan lokuta da muke rayuwa muna rayuwa a lokacin da al'amuran siyasa suka kankama ko suka fara kankama a kwanakin nan aka yi zaɓe na 'yan takara nan gaba kaɗan za a fara kamfe da ƙoƙarin bayyana wa mutane 'yan siyasa su yi bayanin kawunansu domin a zaɓe su sannan kuma a ƙarshe a zo a yi zaɓen domin a zaɓi shugabanni waɗanda za su jagorancin al'umma abin da yake wajibi akan musulmi shine cikin dukkan al'amari da zai aikata ya riƙa duba addininsa ya ɗora a ma'auni na addini dukkan wani al'amarinsa da abin da zai aikata ya bari musulmi ya zamo yana auna shi da abin da Allah ta'ala ya saukar na shari'a da abin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yi bayani a sunnarsa zai haka ne domin tabbatar da maslaharsa ta duniya da lahira domin ya inganta rayuwarsa domin ya hidimta wa al'ummarsa domin ya kauce wa abin da zai aukar da shi cikin barna saboda haka wani al'amari na siyasa kar mutum ya ɗauka cewa addinin musulunci ba yi da tacewa a kai a'a addinin musulunci yana da tacewa in mun koma nassoshin alkur'ani da sunan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda ka duk wanda zai zato cewa ai harkar siyasar nan ba addini a cikin kuskure ne da addini kai musulmi dukkanin rayuwarka addini ce a yau wannan hudu ba insha Allah ta'ala za mu ɗan yi tsokaci ta ƙaitacce game da wasu al'amura da suka shafi wanda zai yi zaɓe a gaba kuma za mu yi magana game da al'amura da suka shafi wanda za a zaɓa insha Allah ta'ala za mu yi bayani a cikin waɗannan wato gabobi kamar haka abu na farko mu sani cewa zaɓe zai iya zamowa wajibi akan musulmi zai iya zamowa wajibi in baka je kai ba kai ne me yasa na faɗa haka saboda yayin da aka samu cin karo tsakanin maslaha guda biyu ta ɓarna da ta daidai wajibi ne musulmi ya tashi domin kare daidai kuma domin ya kawar da barna diyayen da aka ce ga wani mabarnaci ya fito takara ga wani mutumin kirki ya fito takara idan baka je ka jefa ƙuri'a ba zai iya zamowa wannan na banza ita nasara wannan wanda ke ba na kirki bai zamo shi zai yi mulki ka zauna ka ƙi zuwa kuma wataƙila zaɓenka zai yi tasiri to ka aikata kuskure ka yi laifi domin Allah ta'ala ya umarce mu da yin ta'awuni albirri wa taqwa mu haɗa kai mu tabbatar da abin da yake na alheri abin da yake na kwarai kuma kada mu haɗa kai a cikin barna Allah ta'ala ya ce wa ta'awunu albirri wa taqwa wala ta'awanu alal ithmi wal udwan ku yi haɗin kai ku yi taimakekeniya wajen albir wa taqwa aikin kirki da kuma tsoron Allah sannan kada ku haɗa kai akan abin da yake na saban Allah ne da kuma ketare iyakokin Allah wannan tsari na zabe da ake a yau karkashin wannan tsari na demokratiyya mun san ba musulunci bane tunda ba haka tsarin musulunci yake ba a wannan tsari da ake gudanarwa to amma a yau ita shi ne kaɗai tafarkin da ake zaɓar shugabanni mu a ƙasashen mu. saboda haka yin tarayya tare da 'yan uwanka musulmi domin tabbatar da alkhairi da zaɓen mutanen kirki wajibi ne domin rashin yin haka wayanda suke ba na ƙwarai ba ne marasa addini balma watakila makiya addini marasa tarbiyya wa marasa kishin al'umma za su iya zamowa su ne a gaba saboda mutanen kirki mutane na kwarai sun janye jiki sun ja baya a ƙarshe sai ka ga an je an yi zaɓe ana lissafin cewa wanda yake ba na kirkin nan ba wanda yake ba mai kishin nan ba shine dai aka zaɓa matsayin shugaba don mai saboda duk al'umma sun janye jiki sun ƙi zuwa su yi zaɓe wanda yake nuna cewa rashin yin hakan laifi ne kuma malamai suna cewa zaɓen shugabanni gaya ne domin larura ce da ake da bukata shine ma'anar gaya ba za a taba zama ba shugabanni ba kuma tsarin da ake shine na zabe to hanyar da za a kai ga zaba ita ce wasila din shine wannan ƙuri'a da ake yi kuma duk abin da yake wasila ne zuwa ga gayar suke wajibi wajibi ne tunda ba zai yi a zaba ba sai ta wannan hanyar kaga ya zama wajibi kowane musulmi ya yi ƙoƙari ya je yi zaɓe domin tabbatar da gaya shi ne zaɓar mutanen kirki domin tabbatar da shugabanci na ƙwarai saboda haka malamin suka ce wannan zaɓe wasila ne ake yi za a yi hanyar da za ta kai ga gaya shi ne zaɓar shugabanni kuma zaɓar shugabanni wajibi ne in baka zaɓa ba wasu za zaɓa in baka zaɓa na ƙwarai ba za a zaɓa wanda yake ba na ƙwarai ba kaga kenan wajibi ne kaje kai zabi domin cimma wannan gaya ta wajibi na fata an gane alwala wasila ce zuwa ga sallah sallah wajibi ce kuma ba ta yawa sai da alwala kenan alwala ta zama wajibi in ba kai alwala ba za ka yi sallah ba sallah kuma wajibi ce alwala wasila ce zuwa gayar sallah to haka al'amarin shugabanci yake duk mutumin da ya kyale wannan abin da yake wajibi a kansa ya kiya je yi zaɓe? alhali a takarar nan akwai mutanen da ake kyautata zato mutanen kirki ne akwai wanda yake ba na kwarai ba to ya yi kuskure bal ya yi laifi ya yi saɓo wajibi ne ka je ka jefa aka ka sauke nauyin wajibi a kanka abu na biyu zaɓar wanda yake na kirki a tsakanin waɗanda suke ake ganin cewa wane a iya istihadi da mutum i gani abin da iji abin aka gaya masa kuma ya gamsu to zabar wanda yake na kware wajibi ne zabar wanda yake ba na kirki ba kuma cin amana ne ga al'umma domin aunawa tsakanin wannan maslaha guda biyu amana ce ga wanda ake kyauta zato, iya abin da ka sani gwargwadon ijtihadinka gwargwadon fahimtarka gwargwadon abin da ka kai gare shi na fahimta da bayani da aka yi maka gwargwadon abin da ka sani dole ne amana ce ka zaɓi na ƙwarai in ka zaɓi na wanda ke ba na ƙwarai ba ka san cewa wane ya fi shi inganci to ka ci amanar Allah ka ci amanar manzan Allah ka ci amanar al'ummar musulmi hadisi ya zo daga abin huraira Allah ya ƙara masa yadda yake ta bainama rasulullah sallallahu Sallama wasallam fi majlisin yuhaddithu al-qawm wata rana ma'aiki sallallahu alaihi sallama ina zaune cikin sahabbai yana karantar da su sai wani balarabe ja'u arabi mutumin kauye izo wajen ma'aikin Allah yana zuwa sai ce mata sa'a ya rasulullah yaushe za a tashi kiyama ya ma'aikin Allah sai manzon Allah fa maza rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya haddace yake ba shi amsa ya ci gaba da ainihin bayanansa sahabbai sai wasu ke cewa sami'a ma qala fa kare ma'aikin Allah ya ji maganar wannan mutumin amma bai so wannan magana ba shi yasa ya ki kula shi wasu suka ce a'a ballam yasma bai ji bane shi yasa bai ba shi amsa ba sai da manzon Allah ya kai wani gaci a cikin jawabinsa sai ya dakata ya ce aina sa'il anisa wa ke tambaya yawan tashin alkiyama wa ya daji yake tambaya sai ce ha ana ya rasulallah. ni ne mai tambaya rasulallah? sai manzan Allah ta'ala sallama ya bashi amsa ya ce idza dhuyi'atil amana fantazir sa'a yayin da amana aka tozartar da ita yayin da aka rasa amana a cikin al'umma to ka jira alkiyama ta zuke kala sai wannan mutumin ya yace kaifa idza'atuha ya ake nufi da tozartar da ita me ake nufi da idza zuyi'atil amana me ma'anar wannan ya rasulullah kala sai manzon Allah ya ce idza wustida amru ila ghairi ahlihi idan aka jingina al'amari yana nufin mulki zuwa ga wanda ba ahalin abin ba fantazir sa kiyama ta zo ke yace idza zuyi'atil amana in aka tuzartar da amana me tuzartar da amana shine danka jagoranci ga waɗanda ba su cancanta ba alamar tashin alkiyama kenan wannan cin amana ce hadisi ya zo wanda imamu tabarani ya rawaito a sa al-kabir al-mu'jam al-kabir imamu al-albani ya ce hadisi ne hasan a sahihul jami' ma'aikin Allah ya ce man a'ana zaliman bi batilin wanda ya taimaki azzalimi akan barna li yadhhaba bi batilihi haqqan dan ya tare gaskiya ya hana gaskiya gudana da wannan barnar faqad bari'a min zimmatillahi azza wa jalla wa zimmati rasulih Allah ya barranta daga wannan manzo Allah ta sallama ya barranta daga wannan bawa taimakon azzalimi a tun kuɗe gaskiya shine kana ganin gaskiya kaki ainihin riko da ita kai riko da abin da yake na ainihin ƙarya na barna kaga kai mi i'ana ala al kai ke ne akan barna in kai haka to Allah ya ce ba ruwansa da kai ya barranta da kai ma'aikin Allah ba ruwansa da kai ta yaya za ka ce za ka zaɓi mutumin da yake a ranka kasancewa bai cancanta ba ta yaya za ka zauna ka ce ba zan je ba alhali kasan ga wannan ya dace i jagoranci bisa ka? Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda a yana cewa manista amala rajulan li mawaddatin aw qarabatin duk wanda ya ɗora wani mutum akan jagoranci saboda kawai wata ƙauna ta wani abin ko saboda dangantaka ta kusanci la yastamilu illa lidhalik bai zabe shi akan wannan mukami ba sai dan wannan wata maslaha ta shi ko dan dangantaka faqad khana Allah wa rasuluhu wal mu'minin ya ha in Allah ya ha in manzo Allah ya ha in mu'mini wani malami yana cewa yin zabe babi ne na al'amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar saboda zabar wa'anda kake kyauta zato mutanen kwarai ne so kake ma'arufi ya tabbata zaben wayanda suke mabarnata ne so kake barna kenan ta tabbata ka kenan kuma an ce marra aminkum mukarram fayu ghayrihu bi wanda ya ga kari ya canza da hannunsa hannunsa yanzu kana da iko domin kana da damar zabe shine ikonka kana iya canja munkari gurgurdan abin da Allah ya kaddara da wannan abin da Allah ya baka dama to in ka ki ko kai abin da yake akasin daidai kaga kayi akasin ma'arufi kenan alhali Allah umarta ka yi da yin me da tabbatar da abin da yake na alkhairi na ma'arufi da kuma kawar da abin da yake na barna Allah ta'ala ya ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd wammanai maza da wammanai mata shashin su masoya shashe ne ya amuruna bil ma'arufi wa yanhauna 'anil munkari suna umarni da kyakkyawa suna hana mummuna kuma wani malamin yace shaida ce ta gaskiya yin zabe shahadatu ne bil haqq saboda ji yayin da ka je ka dangula mutum cewa wane na zaɓa to ka yi shaida akan cewa mutumin kirki ne ka yi shaida tsakaninka da Allah akan cewa ka yarda ka yi imani insha Allah zai abin kirki kuma Allah ya ce wa aqimu shahadata lillah ku tsaya da shaida saboda Allah duk wanda ka zaɓa ka yi shaida ne a wannan abin ka yarda tsakaninka da ubangiji cewa wannan mutumin kwarai ne wannan ka yi ijtihadinka na cewa zai yi abin da ya dace duk wanda kuma yake zuwa yayi zabi alhali ya san ga mutumin kirki to shi ma ya boye shaida, alhali Allah ya hana boye shaida. domin Allah ta'ala ya ce wa man azlamu mimman katama shahadatin indahu min Allah ba wanda fi zalunci fiye da wanda ya ƙi koye ko ya ƙi bayyana shaida ya koye ta ba wanda fi zalunci a wajen Allah fiye da wannan yana ganin gaskiya amma ya ɓoye gaskiya ya ƙi shaida a kanta Allah ya ce shi ne mafi zalunci wa man azlamu mimman katama shahadatan indahu min Allah sai yace wa mallahu bighafilin amma ta'malun kuma Allah bai gafala barin sanin abin da kuke yi ba ya sani ka boye gaskiya don wani dalili to Allah yana ganin ka kuma zai tsaye da kai gaba gare shi ranar alkiyama ka ki ka bada shaida ta gaskiya ka boye shaida ta gaskiya ka kyale barna ta tabbata alhali kana da iko wataƙila cikin hukuncin ubangiji wannan abin da za ka yi zanto ya canza wannan barna Allah ce wala taktumu shahada wa man yaktumha fa innahu atimun kalbu kada ku koye shaida, ku bayyana shaida gaskiya duk wanda ya koye to zuciyarsa akwai sabo a cikin abu na uku wani zai iya tambayar ka ya yarda da kai cewa gashi ana maganar zaɓe. wa kake kyauta zato wa kake ganin mutumin kwarai ne in zaɓe shi to idan ka nuna masa wanda yake ba na kirki ba kai ka san na kirkin to ka ci amanarsa kuma Allah sai ya tambaye ka kai algus ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace man ghashana falaysa minna duk wanda imana algus yayi mana ha'inci baya tare da mu sannan kuma amana ce ya baka da yazo ya tambaye ka cewa gashi nan ana ta harkar zaben nan wa kake gani a iya fahimtar ka yadda da kai wa kake gani na kwarai ne sai ka gaya masa wanda yake a ranka ka san ba shi bane wani dalili maslaha wani dalili isa ka ce wane ne to ka ci amanarsa domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al mustasharu mu'taman wanda ya nemi shawararka amana ya baka in ka gaya mata akasin daidai ka ci amanarsa kuma ka san matsayin cin amana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ashara ala akhihi bi amrin duk wanda dan uwansa ya nemi shawara sai in nuna masa wani al'amari ya alamu annar da fi gairi ya san abin da iga ya margedan ba a ciki take ba fakat ho, ya haince shi ka gaya masa abin abinda tsakaninka da Allah ko da ba shi za ka yi ba ko da ba ka ce to ni dai gaskiya a iya sai na wani ya budu cewa ni gaskiya wani nake gani amma dai wani in ka auna su saboda dalili kaza da kaza ya fi wani cancanta ya fi wani ingantuwa ya fi wani kaza kaza ko da ko ba shi kake za ka zaɓa ko da ko wani dalili ya sa ba za ka bi ra'ayinsa ba amma dai ka gaya wa wanda ini mashawarar ka gaskiya domin amana ce sannan kada mu manta faɗin irin wannan taskiya ce ma'ana shaida ce ta cewa wane na kwarai ne iya da wani ya tambaye ka kace ce wane iya sani na shine na kwarai to kai masa taskiya tsakaninka da Allah kenan ka ce wannan mutumin kirki shi yasa ga ya dan wanka kuma ka sani Allah zai tambaye ka abu na hudu duk abin da za mu yi mu sanya Allah a gaba mu roƙi Allah domin mu zahiri muke gani kuma Allah shi ya san abin da yake na gaibi duk abin da za mu yi za mu yi ijtihadi ne iya abin da muka fahimta kuma babu laifi akan ijtihadi ma'ana iya abin da na fahimta kenan dan me zaka zarge ni akai ga dalili na da kaza da kaza da kaza shi yasa nake ganin kaza kace a'a ni ko na ga kaza da kaza kaga fahimta ce gurgurdan abin in dai mutum yana da bincike da nazari zai iya ganin abin da shi ya fahimta kai kuma ka iya fahimtar akasi amma kowa ya yi ƙoƙari tsakaninsa da Allah kowa ya yi tsakaninsa da Allah ba wani dalili na wani abu ba sannan kuma ya mai da al'amari ga Allah Allah shi ya san gaibu amma ni dai abin da na gani a zahiri kenan hadisi ya zo daga Aliyu na Abi Talib Allah ya kara masa yadda yace ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da ni qulillahumma kai wannan addu'a kace ya Allah ihdini wa saddidni ya Allah ka shiryar da ni ya Allah ka dora ni akan didi wadkur manzo Allah yake ka rika tunawa bil huda hidayatika tariq in kace Allahumma hdini yace ka tuna cewa kake ya Allah dora ni akan hanya mai kakkiya shine ma'ana Allahumma hdini ka nuna min daidai sannan yace wasadada sadada sahmi in ka ce Allah Allahumma saddidni kana to ya Allah ka sa abin da zan yi ya zamo kamar mutumin da ya dauki kibiya ya harba sai ya dace da inda yake so kibiyar ta zauna kaga shine as-sadad ma'ana kana roƙon Allah ya dora ka a hanya miƙaƙiya ka tafi ba kauciya daidai ka je akai yace ka roki Allah wannan Allahumma hdini wa saddidni haka yace manzo Allah ya ga sai na Ali ka riƙo roƙon Allah ka ce Allahumma hdini wa saddidni Allah ka shiryar da ni ka dora ni a daidai duk abin da zan yi ya zamo na tafi akan daidai shine tawfiqiya Allah shi ya san abin da yake na koyi saboda haka yi addu'a Imam an yake cewa wa ma'ana ai ay ne ka datar da ni waj'alni muntasiban fi jami'i umurin umuri umuri mustaqiman ka sanya ni cikin dukan al'amura na muntasiban tsaye akan daidai sannan mustaqiman a daidaice a miƙe babu karkata kana roƙon Allah idan da kai zuwa ga wannan kaga kenan duk abin da zaka yi wannan abin da muke ta faɗa iya abin da muka gani na zahiri iya abin da muka sani iya abin da muka ji kenan amma Allah shi ya san abin da yake na daidai ka roki Allah as sadaq wal huda Allah ya shiryar da kai tafarki na daidai Allah ya datar da kai tunda dai Allah kana ba, to kuma Allah ya alƙawari zai datar da kai din domin Allah ya ce wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana in je karin fa Allah din ka bi tafarkin Allah kai ijtihadi a tafarkin Allah shi kuma Allah yake lallai zamu datar da kai zuwa ga tafarkin Allah ya lamunce maka saboda haka anfi Allah muna da matsala a wannan ƙasa mafi yawan in ban ce du ba ɗayan mu ba kullum muna kallon wasu abubuwa ne ba ma mai da al'amari ga Allah mafi yawan mu tunanin al'amuran kanmu kaɗai muke yi ni mai zan samu in na zaɓi wannan shugaban ɗan kasuwa an min kaza an min kaza an kasuwa ta kaza saboda haka zan zaɓi shugaba ne kaɗai saboda kasuwa ta ta yi daidai saboda ni ta kasuwa ta aka taɓa ma to yanzu kai kana ta kasuwar to shi wancan mai gona fa shi kuma baka tana ɗan uwanka ne kai da aka taba maka kasuwa shi ba taba mutu gona ba eh in ka damu kasuwa ka danne ba za ka damu da kasuwa abin nan gonar dan uwanka ba in ka damu da kaza a'a ka daina kallon ni ka kalli al'umma baki daya ka kalli Allah ka kalli ƴan uwanka ba wai ni kadai ba ko kuma ni me zan samu na matsayi na abin duniya na kaza na kaza na kaza ko mun kankantar abin kar ka kalli wannan bari in Allah ya sa zaka samu rabon ka ne zaka samu yanzu kalli al'amari a da faɗinsa al'ummar ta samu tsira ta samu mafita ta samu kubuta daga halin take ba shi ne ka kalli abin a wannan fuska ka daina kallon wani wani wani bangare wani kaza da kaza kalli abin bai daya ka duba halin da al'umma suke ci ka duba yadda ake mulki kai ka sani ni na sani su sun sani cewa akwai matsala kuma addu'a muke akwai na kwarai Allah shi ya san su mu roki Allah ya kama su akwai masu kishin al'umma akwai masu kishin addini akwai masu kishi su yi abin da ya dace mu roƙi Allah ya kawo mana irin waɗannan ka daina kallon kanka kawai ka kalli al'ummar ka roƙi Allah ya bata mafita duk abin da zaka yi ba wai kanka kaɗai zaka kalla ba ba wai me zan samu me zan kaza ba ka daina haka wannan ba daidai bane wanda kusan mafi yawan mu abin da muke tunani kenan in mun yi an yi maganar mulki da siyasa to mu me za mu samu a rukuninmu a nahiyarmu a ɓangarenmu ka daina kallon ɓangarenka ina ‘yan uwanka ragowar su ba mutane ba ne kuma manzan Allah ya ce la yuminu a duk hatta yubba a kai yi ma yansu alamar ingantuwar imani ka so ‘yan uwanka alherin ya yaɗu kowa isa ma alherin in barna ce ka nemi Allah ya tsare kowa daga wannan barnar ba kai kaɗai ba saboda haka mu riƙa kallon wannan mu yi don Allah kuma mu roƙi Allah sadadi da daidai abu na ƙarshe shine mu kiyayi sa kanmu cikin abin da yake na fitina a cikin harkar siyasa musamman matasa da kuma waɗanda suke shagala da wannan harka ta siyasa ko kuma abin da ya shafi zaɓe a kul mutum ya jefa kan cikin abin da zai taɓa jinin wani ko mutuncin wani ko dukiyar wani wannan masifa ce ba karama ba wannan abu ne da ya kamata a al'ummar musulmi mu faɗakar da junanmu duk abin da za a yi a wannan harka ta mulki da siyasa da zaɓe a hir a kul ka je ka taɓa jinin wani ko mutuncin wani ko dukiyar wani da sunan wai kana adawa ko kana kare wani ɓangare, ko kana neman maslaha ga wani ɓangare. in kai haka to ka jefa kanka cikin bala'i mai mulki zai samu mulki kai kuma kana nan an rubuta za ka tsaya a gaban Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa inna dima'akum wa kuma wa a'radakum halittun haram ko al'ummar musulmi duk jinin gare ku da mutuncinku da dukiyoyinku haramun ne gare ku kada wani musulmi i taba jinin wani kada wani musulmi i taba mutuncin wani kada wani musulmi i taba dukiyar wani ba da hakki ba sai ce ka hurmata mikum hada kamar alfarma wannan rana da manzo Allah yake huduba ita ce ranar Arafa fi baladikum hada kamar alfarma na garin da ake huduba shine Makka fi shahrikum hada kamar alfarma watan da ake huduba a cikin shine Zulhijja kowanne yana da alfarma to haka da jini da mutunci da dukiyar ɗan uwanka haran ne ka taba bi ghairi haqq sai manzon Allah yake wasta talqauna rabbakum ku saurara ku ji za fa ku gamu da ubangiji wasta talqauna rabbakum za ku haɗu da Allah ku san wannan ji annabi sallallahu alaihi wasallam fa yas'alukum an a'malikum kuma Allah zai tambayi kowa abin da ya aikata ka je ka taɓa jinin wani ka je ka taɓa mutuncin wani ka je ka taba dukiyar wani ka shiga haƙƙin wani da nufin da sunan siyasa ko zaɓe ko wani abu to za ka tsaya gaban ubangiji kuma Allah zai tambaye ka in ji annabi sa'a sallama a wata riwaya manzo Allah ce fal yuballigh ash-shahidul ghaiba wanda ya ji wannan magana ya isar da ita ga wanda bai ji ba kowa ya sani fal yuballigh ash-shahidul ghaib in ka ji ka ga wa dan uwanka in yana da wannan tunanin ya nisanci abin da zai aukar da shi a cikin wannan masifa Manzan Allah sallallahu yake cewa lan yazala almu'min fi fusatin min dini mummuni zai ci gaba da zama lafiya zai ci gaba da kubuta a cikin addininsa malam yusuf da man haraman in bai zubar da jini na haram ba kana taba jini to ka shiga masifa har ƙarshen rayuwarka har lahira ba zaman lafiya Allah ka tsare mu Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake wallabi nafsi yadi na rantsa da wanda raina ke hannunsa la qatlu mu'minin a'zamu inda Allah min zawal ad-dunya mu'mini daya mutum daya mu'mini a rasa shi a kashe shi a wajen Allah girman laifin ya fa a ce duniyar nan ta zanta duba ba kita. mu'mini daya darajarsa ta fi wannan duniyar da kuke gani baki ɗayanta a wajen Allah saboda haka mutum ya kiyaye duk wani dalili da zai kai ga taba jinin wani ko mutuncin wani da sunan wai shi yana siyasa ko yana zaɓe ko yana wani abu ka kiyaye kanka ka zauna lafiya Allah ya zauna da mu lafiya Allah ya ba mu gabanni na kwarai nauyin da aka dora mana ya Allah ka ba mu ikon saukewa Allah ka shirya da mu ka dacar da mu zuwa ga daidai a ƙarshe hukumar zaɓe suna kiran mutane da cewa a je a karɓi katunan zaɓe sannan suna wani shiri da insha Allah ta'ala muke sa mu ji sanarwa a wannan satin cewa za a yi ba da katin zaɓe na gangami ma'ana za a yi kira na bai ɗaya duk wanda bayi da shi ya je domin a waye wata rana ya je eh, a cikin lokaci kankani insha Allah ta'ala ya karɓi wannan kaji kuma muna tare muna jira mu je jawabi a gidajen rediyo daga wannan alhamis mai zuwa za a gabatar da wannan gangami don Allah duk wanda yake da 'ya'ya sun kai shekara sha takwas yake da iyalai da ba su da katin zaɓe ya kamata in an yi kira an ce za a yi yalwata abin ta yadda kowa zai samu dama a kawo ma'aikata da yiwa a kawo kayan aiki da yiwa saboda kamar da muke tananatawa an yi mana zarra jihar da bata wuce gwali local gamman ba ta fi jihar Kano yawan adadin ƙuri'a delta delta bata wuce gwali local ba bata kai ba yawan population amma ta fi adadin wadda suka yi abin nan yana so ya fi adadin Kano kaga ai bai kamata ba wallahi kuma wajibi ne musulmi mu je mu karɓi wannan muna ganin yadda wa'anda yake abokan zaman mu abin da suke yi ya kamata mu kishi mu ma lokaci yayi da zamu je mu karɓi wannan saboda ba mu san me zai faru ba al'amarin nan gashi ne yana zuwa kuma al'amarin nan abu ne wanda yake kalubale gare mu dole ne mu je mu karɓi wannan katin ƴaƴan mu, in muna mu ba mu karɓa mu je mu karɓa yana da alheri yana da ranarsa kun ji dai abin da muka bayyana na al'amarin abin da ya shafi wannan zaɓe wanda gaya ce da ya kamata duk musulmi ya yi ƙoƙarin kaiwa zuwa ga wannan shine samun shugabanni na gari kuma tun da dai wasila hanyar sai dai da wannan zaben to a yi ƙoƙari a je a karɓa saboda haka in an ji sanarwa ta hukumar zaɓe wanda za a yi wannan ba da kati na gangami na kiran bai ɗaya don Allah duk wanda yake ba shi da shi ya je karɓa wannan abu ne wajibi gare mu kuma kar ka manta shi kan shi katin yana ƙara tabbatar da kasancewa ɗan ƙasa na gari domin duk ɗan ƙasa ya kamata yana da wannan katin ma tunda abu ne da ya kamata a ce kowa a wannan ƙasa da muke tarayya ta Najeriya kowa yana da rabo a cikin haƙƙin ƙasar kuma ba ka da katin nan da katin ɗan ƙasa yana nuna kai tukuna ma kai sunan ɗan Najeriya ne amma ba tabbas ka je ka karɓa domin ka ce eh ni ɗan Najeriya ne akwai hakkokin da ka cancanta amma waɗannan abubuwa suna daga abin da zai taimaka ya baka hakkinka Allah ta'ala ya zauna da kasar mu lafiya Allah ya ba mu aminci da kwanciyar hankali tun da suke damu ya Allah ka yaye mana ƴan mu da suke cikin hali na kunci waɗanda suke hannun ƴan ta'adda wanda suke cikin halin kakana kai Allah ka yaye musu Allah ka kubutar da su الله كبام زمان لازيا الله كذاب من شو قبلني نجري اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما اعلنا وما أنت أعلم به بيننا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين